Jama'a sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da kuma 60 sai kuma kilo has 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da numar dalo da kuma niyya muryar arewa. Kuna ma dai iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sawakin ranar Alhamis 6 ga watan Afrilu. Ibrahim ka almasi Garba ne da Ladan Ibrahim a yawa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanan labaran. gwamnatin shugaba donald trump ta jingina barazanar da ta yi na cewa za ta raba duk wasu iyalan da ta kama suna tsallaka bakin iyakar amurka da mexico jami'an gwamnatin donald trump sun bayyana takaicinsu game da harin da aka kai na makami mai guba a syria rahotanni na cewa motocin bus bus shaƙe da 'yan gudun hijira daga ƙasar sudan ta kudu suna kaiwa sansanin 'yan gudun hijirar da ke uganda to kanin labaran kenan bayan labaran duniya za a ji cewa gwamnatin najeriya ta zayyana wani jadawalin ciyar da ƙasar gaba mu a 'yan ƙasa mai ƙoƙari cewa masana'antunmu suna fito da abubuwan da muke bukata a gida ba sai an shigo da su ga waje ba harkar abinci sutura abubuwa na rayuwa na yau da gobe za kuma a ji cewa hukumar efcc ta kama tsohon gwamnan jihar niger rana ne da aka kama manya-manyan yanguya a najeriya za kuma a ji cewa najeriya ta ci gaba da wato za ta ci gaba da aiwatar da kasafin kuɗin shekara ta shida har zuwa watan mayun bana inda za a gina hanyoyi wajen talatin da shida, kamar kowace ranar alhamis garis alheli abdu na tafa da domin iyali amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya masu assalamu alaikum gwamnatin shugaba donald trump ta jingina barazanar da ta yi na cewa za ta raba duk wasu iyalan da ta kama suna kokarin tsallaka bakin iyakar amurka da mexico domin shigowa cikin amurka jiya ne ministan harkokin cikin gida john kelly ya shaidawa majalisar dattijai cewa uwa da 'ya'yanta ba za a raba su ba sai dai idan ya zame ba zaɓin yin hakan ya ce misali idan aka samu 'ya'yan da ba su da lafiya ko kuma suna aka same su da laifin zamowa mashaya musamman shan kwaya ba bisa ka'ida ba to wannan hukuncin zai hau kansu amma dai ma'aikatar tsaron na cikin gida ta ce za a raba iyalan da suka samu shigowa amurka ba bisa ka'ida ba idan daga kasashen yankin nahiyar tsakiyar amurka suke kelly ya shaidawa sanatocin cewa sake wannan manufar gwamnatin ya biyo bayan raguwar adadin kame bakin haure ne a cikin shekaru goma sha bakwai da suka gabata ya ce a cikin watan da ya gabata an samu kasa da dubu goma sha bakwai saɓanin abin da ake samu a da ya ce ba shakka mun ga raguwan bullowan bakin haure daga yankin ƙasashen amurka ta tsakiya zuwa cikin amurka kelly ya ce hakan ya faru ne ko saboda kalaman shugaba donald trump ciki ko har da batun kame bakin haure masu shigowa amurka ba bisa ka'ida ba jami'an gwamnatin donald trump sun bayyana takaicinsu game da harin da aka kai da makamin guba a siriya kana suna ba da kashedin yiwuwar ɗaukar matakin ramuwa kan gwamnatin shugaban siriya bashar al-assad ko dai amurka ita kaɗai ko kuma a yi mata taron dangi a taron manema labarai na haɗin gwiwa da shi da sarki abdullah na jordan wanda yanzu haka ke aikin ziyara a amurka shugaba trump ya faɗa jiya larabar cewa ba za a lamunta da wannan harin ba kuma bai ɗebe tsammanin mayar da martani ba ya ce kai wa fararen hula da makamin wato hari da makamin guba wannan ya saba ma doka da ka'ida da gaske a ranar talatar wannan satin dai ne aka kai wa wasu bayan allah farar hula hari da makamin guba wanda ya ritsa da mata da yara kai har da jarirai shugaba trump ya ce wannan mummunar ɗabi'ar ta shugaba assad ba za a lamunta da ita ba sam-sam duk da yake shugaba trump ya amsa cewa yanzu shine shugaban amurka amma ya ce rikicin na kasar syria ba laifin kowa ba ne illa wanda ya gada wato tsohon shugaba barack obama wanda ya barazanar ɗaukar matakin soja kan harin makaman guba da aka kai a shekarar 2013 amma kuma ya kasa ɗaukar matakin yayin da aka kuma kaiwa. ya ce ina tsammanin gwamnatin shugaba obama tana da duk damar kawo ƙarshen wannan rikici na ƙasar siriya amma ta kasa amfani da damar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc rahotanni na cewa motocin bus bus shaƙe da 'yan gudun hijiran ƙasar sudan ta kudu daga bakin iyakar arewacin uganda na zuwa sansanin 'yan gudun hijiran da ke cikin ƙasar uganda wanda yake nan ne sabon matattaransu saboda rashin sanin abin da ka iya biyo baya yanzu dai waɗannan sansanin shine sansanin 'yan gudun hijira mafi girma a afirka wanda sai ƙara girma yake yi kulliyomin ɗaya daga cikin bakin iyakoki da kuma ake tsallakowa zuwa wannan sansanin shine na busiya wanda da kafa ma ana iya takowa daga sudan ta kudu din zuwa shigowa uganda sai dai kuma sojojin 'yan tawaye sun sa ido ga bangaren masu shigowa cikin kasar ta uganda yayin da jami'an tsaron kasar uganda su ma suna ɗaya gefen suna tantance masu shigowa kasar tasu kuma suna binciken ganin cewa ba su shigo da makami ba ne haka kuma kasuwa ta buɗe wa masu babur domin suna ɗaukar mutane suna tsallakawa da su ana biyan su amma kuma galibin 'yan gudun hijiran suna shiga cikin wannan sansanin ne hurjanjan domin ko suna fama da yunwa kishin ruwa da gajiya ɗaya daga cikin waɗannan 'yan gudun hijiran wani dan shekaru 30 mai suna abdu tadeo wanda kafin ya samu kansa cikin wannan yanayin malamin lissafi ne a makaranta a ƙasar tasu ya shaida wa murya amurka dalilinsa na barin ƙasarsu sudan ta kudu ya ce ya bar garin yiye ne inda suke domin kullum ana cikin harbe-harbe da kashe da kashe jama'a kana ana mata fyaɗe ya ce idan an miki fyaɗe wata sa ma a kwace kayan da ke jikinki a barki a huntuwa idan kuma baki sa ma a kashe ki ko bayan fyaɗen ya ce waɗannan su ne dalilin da ya sa su barin ƙasar majalisar ɗinkin duniya ta ce kusan kashi 86 na sabbin 'yan gudun hijiran mata ne da yara wani jami'in 'yan sanda a ƙasar somalia ya ce an ji ƙarar fashewar wani abu da daren jiya laraba kyaftin adan hassan ya ce fashewar ta auku ne a gaban shagon sayar da abinci wanda ke kusa da gidan tsohon jakadan turkiya da ke yankin hodan hassan ya ce an ji wannan karar a kusan duk faɗin birnin sai dai kawo yanzu ba su san irin barnar da wannan fashewar ta haifar ba shi ma abdulfata halane wanda shine mai magana da yawun gundumar abin da wato gundumar eh, abin da ya faru ya jaddada wannan batu ya ce an shaida masu cewa mutum ɗaya ne ya samu rauni halan ya ce jami'an tsaron da suka ba mu wannan bayanin sun tabbatar mana cewa mutum guda ne kawai abin ya shafa kuma mun yi imanin cewa ba kowa ne ya aikata wannan ba illa al'yan al-shabab kawo yanzu dai ba cikakken bayani kan wannan al'amarin domin ko ababen hawa da zirga-zirgar mutane ya takaita a birnin har zuwa karfe takwas na dare wannan fashewar ta biyo bayan wanda koko wadda ta faru ne da rana kuma ta yi dalilin mutuwar mutane bakwai kana mutane sha biyar kuma suka samu raunuka. labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To bari mu fara yada zangon a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gabatar da wani jadawalin ciyar da ƙasar gaba Umar Faruk Musa gare ka. shugaban kasar najeriya muhammadu buhari ya kaddamar da jadawali ko taswirar farfaduwa da tattalin arzikin najeriya da kuma bunƙasa kasar na tsari wanda zai kai shekara hudu wanda ke ganin cewa wannan taswira ko kuma tsarin da za a fito da shi zai taimaka matuƙa gaya wurin cika alkawarin da gwamnatin apc ta yi na kawo ci gaba da samun nasara da farfaduwa da tattalin arziki da kuma yaƙi da talauci da ya haddabi 'yan Najeriya. Kamar da yadda Malam Garba Shehu babban jami'in hudda jama'a a fadar gwamnatin yake kara mun haske a fira da na yi da shi bayan da aka kammala wannan kasaitaccen taro. Shi wannan sabon wato tsari da aka fito da shi babban manufa shi ne ya za a gina tattalin arziki na najeriya arziki ya buwaya ƙasa irin karayar arziki da ta samu a 'yan watannin baya dinnan ba za a sake fadawa a irinta kuma wani matakai za a ɗauka domin a fita daga cikin shi kansa mawuyacin halin tattalin arziki da aka shiga matakai da yawa an zayyana su waɗanda suka haɗa yadda za a rungumi aikin gona da yadda za a kafa masana'antu musamman ƙanana-ƙananan masana'antu mu a 'yan ƙasa mu yi ƙoƙari cewa masana'antunmu suna fito da abubuwan da muke bukata a gida ba sai an shigo da su ga waje ba in harkar abinci sutura abubuwa na rayuwa na yau da gobe to amma in ka dubi sha'anin noma shine ake ta cewa tushen arziki kuma ƙasar nan da shi shugaba buhari ma ya bayyana muhimmancin noman wurin farfaɗa da tattalin arziki amma kamar har yanzu amma dora harsashi ko ginshikin samun nasarar shi ba ta fuskar eh, tallafa manoma na kayan noma yanzu haka da nake magana taki da aka samar da shi a nan gida wa ya kai kusan tan dubu ɗari biyu da hamsin a yanzu Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnati a tattuna da ne da shi a Abuja bayan shugaba Muhammadu Buhari ya kaddamar da sabon tsarin da Najeriya za ta bi domin farfaɗuwa da tattalin arziki da kuma inganta rayuwar al'ummarta. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. Najeriya, Najeriya haka yake kuma a gaida umar har yanzu muna abuja inda hukumar yaƙi da almundahana ta efcc ta shiga aikin kame na wasu manya har zuwa cikin dare lokacin da ta da kama tsohon gwamnan jihar niger alhaji ma'azu babangida aliyu ga wakilin misali shehu ashakar da rahoton ta waya A to Haji Ibrahim ɗazu ne da daren nan wata majiya daga hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta Najeriya EFCC ta tuntuɓe ni inda suka tabbatar min da cewa hukumar ta kama tsohon gwamnan jihar Niger Dr. Mu'azu Babangida Adiyo. A kan wani dalili kenan? Ito e zargin sun ce cewa suna zarginsa sa ne akan wata naira biliyan biyu wata aka ba wa jihar daga ecological fund amma kuɗin ya yi sama ko ƙasa ba labari to shi yasa suka ce sun gayyace shi ya zo to shi ne suka je suka kama shi kuma yanzu haka da nake maka magana yana hannun hukumar EFCC zai wayi gari a cikin hukumar ta EFCC Abuja. To ko kana da masaniya game da abin da isa aka kama shi a ƙurarren lokaci a maimakon a kama shi da rana? To majiya da ya tabbatar min da cewa sun yi ƙoƙarin ya zo ya kare kanshi bai zo ba. to sai suka yi masa kofar rago abin da ya sa kenan aka kama shi a wannan kurarren lokaci To shin shi daman gwamnan na Niger yana ɗaya daga cikin waɗanda hukumar ta EFCC ke zargi da almundahana ne koko dai kwatsam aka samu wannan labarin? Gaskiya ba mu taɓa jin cewa ko hukumar tana neman sa akan wani zargi ba. Amma sun masu waro za su iya tunawa a shi gwamna da ya amshi mulki a hannunsa dama yana ta korafin cewa a'a ya wawure wasu kuɗaɗen jihar. amma wannan al'amari kana ganin bai da nasaba da rada ma hukumar efcc uh, kudaden da aka ɓoye da akan yi saboda a baiwa mutum ɗan tukuici haka eh to kila zai iya yiwuwa haka amma kuma majiyar ni dama da ta shaida mun maganar kama ta ce mun yau tun safe hukumar take ta fama ta kama mutane da dama sun yi alkawarin cewa zuwa gobe za mu zanta da su kuma za su faɗa amma dai sun ba da tabbacin cewa yau kan lallai rana ne da aka kama manya-manyan janguya a najeriya. ko a gaida Sali, har yanzu dai muna Abuja, inda gwamnatin tarayya ta ba da umarnin a ci gaba da aiwatar da kasafin kuɗin shekara ta 2016 har zuwa watan Mayun wannan shekarar don a kammala gina wasu hanyoyi 36 da sauran ayyuka. Madina Dauda gare ki. kasafin na naira triliyan shida da biliyan saba'in da bakwai da miliyan ɗari shida tamanin kwatankwacin dalar amurka biliyan talatin ya zuwa yanzu dai alkaloma sun ruwaito cewa an aiwatar da kusan rabin kasafin kuɗin sanata ɗan juma goje shine shugaban kwamitin kula da kasafin kuɗi a majalisar dattawan a ɓangaren kuɗin albashi gwamnatin tarayya ta yi rawan gani a ɓangaren kuɗin tafiyar da ayyukan gwamnati nan ma sun yi rawan gani Rashin kyawun hanyoyi da ke zama hujjar yajin aikin waɗansu ma'aikatan gwamnati kamar na ma'aikatan man fetur na cikin ayyukan da shugaba Buhari ya bada umarnin a yi su a kasafin kuɗin. Sanata Kabiru Gaya shine shugaban kwamitin kula da hanyoyi. Hanyoyin nan misali misali ki ɗauka daga Numan zuwa Jalingo wannan alhamdulillah president ya bada wani aikin. in ka ɗauka kuma hanyar gusau zuwa sokoto a su ma ƙananan gadoji za a sake su farazin ba da wadon aiki haka ka ɗauka daga burga zuwa dul zuwa mumbat zuwa tandu a ƙasar bauchi ne wannan har zuwa gwaranga firazin fari da wadon aiki haka ka ɗauka daga fanshin zuwa gabar zuwa sarak zuwa gindiri shi ma a prato state farazin ya da wani aiki haka in kika tafi ocean state ma haka akwai ma wata gada har ilau a hanyar ilori tsakanin ohon da moro haka ka ɗauki daga wudil zuwa kwanar garku kwanar huguma haka ka ɗauki share fategi a kwara haka ka ɗauki can ka ɗauki ƙasar oyo state har zuwa bandre daga akpon aboto oyo state haka ka ɗauki daga gyaran wata hanya kuma enugu rehabilitation akpasha umutugu joma obijiopia omodu road nwaku west local gama enugu state kano zuwa zaria zuwa kaduna wannan babban aikin wanda president yake alfahari da shi kuma za a gyara mini a a komai ba yadda aka tsaya yanzu ba so da haka hanyoyi ne wanda yake 36 ne wanda ana cikin budget present Buhari ya sa su a 2016 amma ba su fito a 2017 ba wani irin shirye-shirye ne majalisar take yi domin ganin kasafin kuɗin bana bai samu kurakurai irin na bara ba sanata Yusuf Abubakar Yusuf yana cikin 'ya'yan kwamitin kula da harkar kuɗi a majalisar dattawa you idan mutum ya samu wani experience dole you in zai sake irin sa ya canja dabara to a yanzu dai an shirya An ɗauki lokaci ana zargin 'yan majalisar da mai da hankali ga kawunansu maimakon biyan bukatun talakawa da suka kai ga ɗora su a kan mulki. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina, kafin mu ci gaba ga wannan sumun taɓin. Abin da ya kawo wannan rikicin sau goma sha biyar ana tashin hankali a jihar Kaduna babban tashin hankali cikin shekara talatin da bakwai shine ba a taɓa hukunta kowa ba masu kashe wani masu ziga wasu su kashe wani ko a nan ma'a na ga marasa lafiya guda ɗaya biyu haka wanda suka zo kuma lalle ciwon sankaro ne to sai a biyo mu a shirin hantsi a ji waɗannan rahotannin yanzu kan bari mu za ku ɗa gefe grace alheri abdu ta gabatar mana da shiri na gaba ya allah ya allah na Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da. Masu saurari Assalamu alaikum barkam da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau saura kwanaki goma sha biyu 'yan matan sakandaren Chibok 195 da da biyar suka rage a hannun ƙungiyar Boko Haram su cika shekaru uku a hannun ƙungiyar ba tare da sanin ainihin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba. Duk da ci gaban da jami'an tsaron Najeriya ke samu na murkushe ƙungiyar za mu ci gaba da bin diddigin wannan batu. Matakin da mai martaba sarkin Kano Alhaji Muhammadu Sanusi na biyu yake neman ɗauka da nufin ganin an kyautatawa mata a zaman aure yana ci gaba da jan hankalin mata. Bayan sauraron shirye-shiryenmu na baya kan wannan batu, wata mai kula da lamura a garin Bauchi Hajiya Zainab A. Garba ta yi tattaki zuwa ofishin wakilinmu a jihar Bauchi Abdulwahab Muhammad inda ta yi hannunka mai sanda tare da yin kira da a yi taka tsantsan domin kada allura ta jawo garma. da sauran iyayen gida duka haka suka mayar watakila da 'yancinmu da musulunci ya tanadar mana da an tabbatar da shi allah ya biya mai martaba da alkhairi allah ya sa ya gama da duniya lafiya amma cikin wannan neman mafita akwai wasu maganganu guda biyu da na ji in har haka mai martaba ya ce to suna bukatan waiwaye dalilin shine na farko akwai maganar cewa idan namiji ya mari matarsa ta rama gaskiya akwai matsala a dangane da haka ba don komi ba saboda mu mata muna da rauni in har kullum za a haɗa mai ƙarfi da mara ƙarfi faɗa to fa kullum shi mara ƙarfi ne a ƙasa mara ƙarfi ne a ƙasa saboda haka maimakon a haɗa mu faɗa gara a nema mana mafitan sulhu kamar yadda addini ya nema mana mafita saboda a cikin al'kur'ani mai girma a suratun nisa aya ta 138 Allah ya ce wa mara'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha Allah ya ce idan mace ta ji tsoron yadda mijinta ya mata kudundune ma'ana baya bata haƙƙinta na wajen kwanciya ko kuma ya juya mata baya gaba ɗaya babu laifi a gare su mata da mijin su yi kokarin sulhunta tsakaninsu Allah ya kara da cewa wa sulhu khair sulhun nan shi ya fi zama alkhairi har zuwa faɗin Allah inda yake cewa wa in tuhsinu wa tattaqu fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira Allah ce idan kuka kyautata kuma kuka ji tsoron Allah lallai fa ku sani Allah ya kasance masani game da abin da kuke aikatawa to kun ga a wannan Allah ya ce ai sulhu bai ce mu wargaza zaman ba amma eh, hajja ko mm. kuma malama mm. kenan shi batun hukunta mace mm. wajen mari haka kamar yadda mijinta ya mari ta ita kuma kamar yadda shi sauke ce su rama shin akwai batun mari ko kuma akwai irin hukunci ne kamar yadda ya shafi dangin mari da duka a cikin addinin musulunci to alhamdulillah hadisai da yawa sun yi magana akan kar miji ya mari matarsa hakika mun yarda da wannan domin ba mamari ba hadisi ya ce kar ma ka zama mai muzanta matarka irin ka rinka zagin halittarta annabi rahama ya hana amma kuma kaf cikin hadisai babu hadisin da ya ba da shawara wa mace cewa in har mijin ya zuciya ya mare ta tarama ba mu samu wannan hadisi ba in akwai shi to babu mamaki watakila malamai sa ce ga inda yake ni almajira ce amma ni dai na san a cikin suratun nisa din har wa yau aya ta talatin da biyar Allah madaukakin sarki yana cewa in khaftum shiqaqa bainihima idan har kuka ji tsoron bacin da ke tsakanin su ma'ana sabanin da ke tsakanin su yayi yawa yayi girma Allah ce fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha ku nemi wakili daga cikin danginsa da wakili daga cikin danginta iyuri yurida har a nufin su sami maslaha to a nemo wakilai da za su zo su zauna su daidaita in kuka nemo waɗanda za su daidaita da nufin a gyara yiwa fikin lahu bai nahuma Allah zai daidaita tsakaninsu inna Allah kana aliman khabira Allah ya ce lallai shi masani ne kuma mai sanin irin ayyukan ku ne ko labarbarinku saboda haka kaga anan umarni Allah ya yi da cewa ayi sulhu a nemo wakilai su zo su yi sulhu da wakilin miji da wakilin mata ko waliyin miji ko waliyin mata aka ce su zo su yi sulhu ba cewa aka yi ta tashi ta rama ba sannan a cikin alkur'ani mai girma suratun nahal aya ta shida Allah maɗaukakin sarki ya ce mana wa in aqabtum idan har aka muku horo fa aqibu bi mithli ma uqibtum kura kura mahoran nan gwargwadon yadda aka yi muku da shi wala in sabartu har dai Allah ya ce ana iya rama daidai abin da aka yi amma daga ƙarshe Allah ya ce wala in sabartu da za ku yi haƙuri lahuwa khairul lissabiri Allah ce haƙurin ya fi zama mai kyau ga masu haƙuri kenan kaga Allah da kansa ba son ramuwa shi yasa ya ce a yi haƙuri malama zainab mm. a zamantakewar za ka yi wani lokaci irin karin magana na ce har ce da haƙori ma sukan saba zo mu zauna zo mu saba ne to da dai saurakin su shin menene kike gani a matsayin ki na malama wanda ki san tikila kin nazarci halayyan mutane me ke kawo wannan yanayi da har namiji zai daga hannu ya mare mata to alhamdulillahi ba malama ba almajira don ni mai neman ilimi ce har yanzu gaskiya abin da yake jawo irin waɗannan babu wanda ya isa ya ba da amsa saboda individual differences allah ya halicce mu daban-daban akwai mai hankali akwai mai lura akwai masani akwai jahili akwai wanda allah ya halicce shi ne mai fushi kai da shi a matsayinka na ɗan uwansa namiji ma idan abu ƙanƙani ya zo sai ya tunzara. to abdulwahab in har za a ce mana in an mare mu marama menene amfanin hukuma ne a zatona an yi hukuma ne don ɗaukan wa mara ƙarfi haƙinsa don karɓa wa mara ƙarfi haƙinsa mata idan ta kai mijinta wajen hukuma mm. kina gani abin ba zai daɗa rincaɓewa ba ba a kafa hukuma ba sai don samo maslahar rayuwa hukuma da za a je gabanta mai hankali ce saboda ma yadda da hankalin ya sa aka kafa su su zama wakilan jama'a don haka in an san cewa za a je a yi masa abin da zai dawo ya zama saɓani tsakaninsa da iyalin kaga ba za a yi tunda an je ne don samo mafita ba kuma za a nemi a rusa al'amarin ba dole hukuma za ta nemo mafita ne yadda za a koma a zauna daidai misali matar ka ta kai ka ta ce ba za ta zauna da kai ba saboda kana mata kaza tana maka kaza yakan ce a je a zauna a sasanta a yi biku in abu ya gagara ne a dawo wanda kuma fatan shine in an je a sami daidaito a tsakani shi yasa Allah da kansa ya ce a nemo wakilai waɗanda za su daidaita al'amarin to in an je gaban hukuma ai zuwa gaban hukuma abdulwahab ya fi sauki akan a ce ta daga hannu ta mare shi yanzu ga karamin misali kai ne da 'ya'yanka guda biyu da wa da ƙani sai ka zo ka samu suna faɗa sai ka tarar da wanya mari ƙanin a matsayin ka na shugaba a kansu uba a gare su mai hankali da kaɗara su hankali sai ka ce wa ƙaramin tashi ka rama marinka ko a al'adance ya yi daidai bare matar da take karkashin namiji wanda girman haƙƙin namiji yake kanta sai a wayi gari kuma mijin ya iya marinta tarama ai kuma aure bai zama zaman lafiya ba ya zamo yaƙi ashe dakin gane dakin je kin zauna a ciki ashe dakin gane dakin a nan ka suna mun yi rekodin din kes na fiye sun fi ɗari ko ɗari da goma sha ɗaya ne muka yi rekodin wadansu in kaji kaman ka yi kwalla akwai wani mutum wanda ya auri wata mata matan nan ta zo gidan shi da 'yar wata bakwai suna kwance cikin dare uwar tana bacci bata san abin da yake faruwa ba ashe shi wannan mutumin ya tashi ya ɗauki yarinyar nan mai wata bakwai da yarinyar ta yi ihu uwar ta tashi sai ga jini kaca kaca duk kayanta shi kayan shi wannan mutum yanzu haka yana hannu muna nan muna bincike akwai ɗaya kuma mai eh, ban mamaki wanda muka yi rekodin a batsari to sai ku kasance tare da mu a shirinmu na gaba domin jin wannan abin mamaki yanzu a madadin zainab a garba da wakilin wakilinmu abdulwahab muhammad da ya mana hira da ita sai kuma solomon abu da ya daidaita sautin shirin da ba da umarni alheri ke muku fata alheri kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza bayin muke To madalla yanzu kuma ga ladan Ibrahim a ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. sauke babban jami'in daidaita al'amura na fadar white house steve bannon daga kan mukaminsa na mamba a kwamitin tsaron kasa a cikin watan kaɗe da rairaya da aka gudanar wanda ya mayar da babban daraktan tattara bayanan siri da shugaban haɗin gwiwa na kwamitin tsaro cikin kwamitin an dai buga wannan sanarwar ce jiya laraba a cikin sanarwar tsaro na shugaban kasa da ake rubutawa ake rubuta bayanai kullum na harkokin tsaron gwamnatin amurka da yammacin jiya laraba jaridar new york times ta ruwaito cewa bannon ya ce bai yarda da wannan mataki ba kuma har ya yi barazanar ficewa daga gwamnatin idan abin ya ci gaba da haka in ji wani jami'in fadar white house wanda bai da ambaci sunansa ba amma shi ko barian kutulis wani jami'i a cibiyar ci gaban amurka ya ce sai ka rasa gane ainihin shin me suke yi ne a fadar white house ya ce ba shakka tawagar gwamnatin donald trump ta tafka kuskure tun makonnin farko da ta kama ragaman mulki Catholics dai yana cikin kwamitin tsaro a zamanin mulkin shugaba Bill Clinton kuma na waɗannan kalaman ne sa'in da yake zantawa da wannan gidan rediyon a cikin watan janairu daidai shugaba donald trump ya baiwa banan damar shiga cikin taron watan kwamitin tsaro domin rika tattaunawa da shi a kan harkokin tsaro gwamnatin shugaba donald trump ta jingine barazanar da ta yi na cewa za ta raba duk wasu iyalan da ta kama suna tsallaka bakin iyakan amurka da mexico domin shigowa cikin amurka jiya ne ministan harkokin cikin gida john kelly ya shaidawa majalisar dattijai cewa da 'ya'yan cewa uwa da 'ya'yanta ba za a raba su ba sai idan ya zame dole a yi hakan to jama'a karshen abin da za mu kawo muku kenan sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin yanzu a madadin ladin ibrahim ayawa da ya tani da salaman abu da ya haɗa mana sautin da mr jimmy cook da ya mana aikin injiniya ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa sai kuma da hantsin.